الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan cibiyar mai albarka inda muke karatu littafin sunani abi dawud a kowace ranar alhamis yau alhamis sha uku ga watan jimadal ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna na a cikin kitabu sala yau za mu tashi babi na ɗari da goma sha ɗaya babu sutratul imami sutratul liman khalfahu بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى باب سترة الإمام سترة من خلفه حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن الغاز عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة يعني فصلى إلى جدر فاتخذه فاتخذه كبلا ونحن ونحن خلفه فجاءت بحمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدر ومرت من ورائه أو كما قال مصدر Imam Abu ya ce babu sutratul imami sutratu man khalfahu babu mai magana cewa sutura idan liman yasa ita ce sutura wanda abbayan liman wata idan liman yasa sutura wanda abbayan liman ba ta yasa sutura ba ku tuna muna cikin babbuka masu magana da sutura ya gaya mana da mi annabi ka sutura in bai samu ba da mi in bai samu ba da mi sannan ya gaya mana abubuwan da sallah take yankewa idan suka bi tsakaninka da sutura ko kuma idan suka bi gaban mai sallah babu sutura yau yana so ya nuna mana cewa suturan nan da ake ta magana tun abin da ya wuce tana idan liman yana da ita to ma mun ba su yayi ta ba yace haddathana musaddas qala haddathana isa ibn yunus قال حدثنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن abihi عن جده قال habatna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi bin al-Amr al-As yake cewa mun gangaro tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam mun taso tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam min saniyati azakhir daga wani waje da ake masaniyatu azakhir wani waje ne tsakanin Makka da Madina fa hadarat as-salah sai lokacin sallah yayi ya'ani fa salla ila jidar yana nufin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi sallah ga wani dan karamin bango irin bangon da ake gewaye gona da shi ba na gida ba fattakhadahu qiblatan wa nahnu khalfahu sai annabi ya riki wannan bangon ya kasance mai a qibla wato shine sutura ce mu kuma muna baya ne muna sallah faja'at bahmatun tamuru baina yadayhi sai karama akuya ta zo tana son ta wuce tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sutura fama zala yudari'uha hatta lasika batnahu bil jidar annabi sallallahu bai gushe ba yana dungujejeniya da wannan akuya yana ture ta har ciki ne sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da diljadar ya haɗu da karamin bangon wa marrat min wara'ihi ita kuma wannan akuya sai ta wuce bayanai au kama qala musaddas kun ga akuya ta wuce bayanai ta bi gaban wake nan ta bi gaban sahu kuma wannan bai kace musu sallah ba kuma wannan bai annabi san bai hana su ba bai ce su doki sutura ba bai ce ka su bari bai musu fada ba bayan gama sallah wannan ina cewa sitirar liman ita ce sitira ga mamu mamu ba sai an sa sitira ba don haka idan wani ya wuce gaban mamu mamu ba za su hana shi ba domin waɗannan sabon da ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana akuya ta wuce gaba nai amma su ba su hana akuya ta wuce ta wuce gaban su ba tayyib حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أمر بن مرة أن يحيى بن جزار عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب فذهب جدي يمر بين يديه فذهب جدي جد فذهب جدي يمر بين يدي يديه فجعل يتقيه إمام أبو داود حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة التميمي عن عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah fa dhahaba jaddiyun yamurru bayna sai wani karama akuya ta tahi ta shiga gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala yattaqihi sai annabi sallallahu ya dinga korar wannan akuya har ya kasance bata wuce gaban shi ba wannan hadisin wasu malamai suna cewa bai da munasaba da babin da muke ciki saboda muna da babin da ke magana cewa suturar liman ita ce sutura ga mamu saboda haka babu maganar mamu a nan cikin nan an ce akuya ta ta shiga gaba annabi sallallahu ya hana ta don haka suka ce ya kamata a ce wannan hadisin ya shiga a babin da ya wuce babin da ke nuna cewa wajibcin a rika sutura amma wannan babin baya da munasaba wala allahu sai in dai lokacin da yake sallar ya kasance cewa akwai mamu bayanai sai a nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana ta shiga gabanai amma mamu ba su dauki sutura ba ko kuma ba su hana ta wuce bayan su ba ayi gaban su ba ayi babu man qala المرأة لا تقطئ الصلاة حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أروى عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكبلة قال شعبة وأكسبها قالت وأنا حائب قال أبو داود ورواه الزهري وعطاء وأبو بكر بن حبس وهشام بن أروى وإراك بن مالك وأبو الأسود وتميم بن سلمة كلهم عن أروى عن عائشة وإبراهيم وإبراهيم عن الأسود عن عائشة وأبو الضحى عن مسروق عن عائشة والقاسم بن محمد وأبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها لم يذكروا وأنا حائض إمام أبو داود باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة satin da ya wuce mun yi mun karanta cewa abubuwa guda uku idan sun kabi gaban mutum suna kare sallah hadisin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu cikin su akwai al-mar'atu wal himar wal kalbul aswad ko wayannan abubuwan guda uku yau imam Abu Dawud zai muna babi na malaman da suka tafi cewa wayannan abubuwan ba su kare sallah kuma ko mi malamai sun tafi a da hujjojin da suka kafa don haka ya kafa mana hujjar waɗanda suke ganin cewa sallah tana karewa idan waɗancan abubuwan suka shiga gaban mutum yanzu kuma ga ya ɗauko bukkan da ke nuna cewa a ko sun shiga gaban mutum sallah ba za ta kare ba imam abu dawud ya ce haddasa muslim ibn ibrahim قال حدثنا شعوبة عن سعد بن إبراهيم عن أروة عن عائشة قالت كنت بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين القبلة عائشة رضي الله عنها تتشي ناكسا تشي تكاني إنا تكاني النبي صلى الله عليه وسلم القبلة watan ya sami ya yi sitira da ni kenan yana sallah ina gaban shi kala shuba wa asibuha qalat wa ana haib shuba yace ina tsammanin har cewa tayi kuma tana haila wannan lokacin dai stora da ita sai dai kalima tana haila ba ta inganta ba kalima ce shazza kamar yadda imama abu dawud shi shi ga ya muna ga yanan yace wa a kala abu dawud rawahu zuhri wa wa abu bakr bin habs wa hisham bin urwa wa iraq bin malik wa abu aswad wa tamim bin salama kulluhum an urwa an aisha wa ibrahim bin aswad an aisha وأبو الضحى عن المسروق عن عائشة والقاسم بن محمد عن أبو سلمة عن عائشة ولم يذكروا وأنا حائض dukkanin ba basu ambaci cewa tana haila ba saboda haka wannan ah, ruwayar shu'uba yau ta zama da isiya kun ga yadda abubuwa suke tafiya wajen ilmin hadisi da wajen dukkanin sauran rayuwa shu'uba fa shine babba wanda yake bancin sika irin su shu'uba sun ce musu fika sai dai imam ko kuma sikatun fika irin su shu'uba suke ba'afawa suke sahahawa yau amma ga riwaya shi ta koma ta koma da'ifiya domin ya saba mahi yawan jama'a to inda mutum idan yayi kuskure a rayuwa cewa aka yi an batun ne da sai a batun shu'uba ya hita batun shu'uba hadisan wa za su rage kenan saboda haka kowa a rayuwa zai iya kuskure sannan kowa zai iya daidai ko mi girman ka in kai kuskure za a aji kuskurenka ka za a bi daidai sannan kuma kuskure da kai bai bai kadan maka kima kuskure da kai ko alama bai kadan maka kima saka riwayar shu'ba yau ta zama da'ifiya babu wani illa cikin wannan isali shine shu'ba shine illa hadisin kuma ya zama da'ifi ta kalmar wa ana ha'ib a kalimar ce shadda wannan hadisi ya nuna mana Aisha tace ina gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin shi da kibla yana sallah zamu mu ji sauran hadisan da suka faɗi sai mu yi istintajin mu istintajin dalilan wayannan malaman cikin wayannan hadisan sannan mu ji abinda su kuma malaman da ke cewa sallah tana karewa idan mace ta wuce gaban mutum sai mu ji abin da za su ce game da wayannan hadisan حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن أروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي مؤترضة بينه وبين القبلة راقدة على الفراش الذي يرقد عليه حتى إذا أراد أن يؤتر أيقظها فأوتر فأوترت إمام أبو داود حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن رسول الله رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل Aisha radiyallahu anha wa ba take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah ce da yake ta dare qiyamul layli kenan wa hiya mu'taribatun bainahu wa bainal qibla ita kuma ta gitta ta kwanta tsakanin shi da qibla raqidatun ala al-firash alladhi yaqudu alayhi tana kwance akan shimfidar da annabi sallallahu yake kwana akan ta hatta idza arada an yukira sai lokacin da annabi sallallahu ya so yayi wuturi ay qazaha fa autarat sai ta shedi ta yi wuturi saboda irin sallar da yake sallallahu alaihi wasallam ba ko da shi ke dauka irin sallar da yake ba shi daban yake da ita halittar su daban sannan kuma yan kiyamul lailin da yake mun san sahabbai maza ma sun tsaya tare da shi wata ran har suka ce hatta hamamtu bi amrin munkar hani ni in kaɗe sallata in tafiya ta to bali Aisha radiyallahu anha wanda ke da kananan shekaru kakka yi tsammanin lokacin take faɗin haka kila shekarun ta 14 ko 13 ko abin da bai haka ba ko abin da ya fi haka kaɗan don haka ba dole bane su ta tashi kiyamul lailin irin yadda yake yi amma in ya kai lokacin wuturi sai ya tadda ita kuma wannan riwaya ita take nuna cewa kalma wa ana ha'ib ba daidai bace saboda in tana haila tana wuturi ta saboda haka wannan yana cikin abin da ke karin cewa ruwaya shu'uba ba daidai bace ruwaya shu'uba kuskure ce saboda haka wannan yana cewa Aisha abin da kawo mana shi Aisha radiyallahu anha tana gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi kuma yana sallah da daddare sai ya bamu irin abin da wancan hadisin ya bamu حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما أدلتمونا بالحمار والكلب لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مؤترضة بين يديه فإذا أراد أن يسجد غمض رجلي فضممتها إلي ثم يسجد إمام أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله وهو الأموي قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة يتناجي قاسم ابن محمد يا بعد اللاباري دق عائشة رضي الله عنها قالت عائشة تكي بئس ما أدلتمونا بالحمار والكلب tir da kuka daidaita mu da jaki da kare yanzu a ce mace da jaki da kare suka kare sallah kun haɗa mu daidai da jaki da kare shine Aisha take musu radi tana cewa cir da abin da kuka haɗa mu da jaki da kare laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana mu'taribatun bayna yadayhi naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah ni kuma ina gicci gaban shi fa iza arada an yasjuda ga maza rijli idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahiyin sujuda sai ya taba kafata fa damamtuha ilayya thumma yasjud sai in jaye kawahuna sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujuda aka tana yin inkari ga cewa wayanci abubuwan guda uku suna kare sallah da tajjid sabbai na faɗi tace ce da abin da kuka hada mu da jaki da kare ya za ku hada mu da jaki da kare to ai ba haka bane ku tsaya ku ji hadisin kuma ai in dai kun ce mace na kare sallah to gani ni ina gaba annabi sallallahu alaihi wasallam wata yakan sallah ya jaye kahwata ya taba kafata in jaye sannan ya sujuda ko kuma in ya kai wuturi ya tashe ni mai wuturi tare dukkanin wayannan suna nuna hujjan masu cewa mace ba ta kare sallah za mu ji sauran hadisin na gaba حدثنا عاصم بن نضر قال حدثنا مؤتمر قال حدثنا عبيد الله عن النظر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أكون نعيمة ورجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي من الليل فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتها فسجد عائشة رضي الله آه إمام أبو داود حدثنا عاصم ابن النضر قال حدثنا مؤتمر وهو ابن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن أبي النضر وهو سالم ابن أبي أمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أكون نائمة تتنا قسم إنا بتشي ورجلايا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هنا بيوسنا قباء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسلي من الليل النبي كما ينا صلى الدري فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي إذا النبي سوى سجود سي أبو جكه هنا فقبضتها فسجد سي إن ركع هنا إن نبي سوى سي أنا مثلا سي يي سجودا هاي زي وانا حديث يبام إيه ما ندى حديث نسكوتش سكبام حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حا وحدثنا القانبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهذا لبذه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كنت أنام وأنا مؤترضة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمامه إذا أراد أن يؤتر زاد عثمان غمز غمزني ثم اتفقا فقال تنحي إمام أبو داود حدثنا عثمان ابن أبي شيبة وحد قال حدثنا محمد بن بشر ها وحدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدار وردي وهذا لفظه عن محمد بن أمر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت عائشة رضي الله عنها تاتي كنت أنام وأنا مؤتربة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم na kasance ina bacci kuma ina gitta gaban annabi sallallahu alaihi wasallama fa yusalli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana amamu amamahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ina nan gaba nai fa idza arada an yutira idan yayi nuhin yayi wuturi zada Usman, Usman ibn Abi Shayba sai ya ce gamazani sai ya buge ni sun tafaqa sannan suka ci gaba da Usman ibn Abi Shayba da Alqanabi yace fa qala tanahi sai annabi sai yace ki ja kahwarki kamar in ya buge kawarta kamar yana cewa ki ja kawarta ne sai ta ja kawarta sai annabi san sai ya sujuda Tayyib wayannan hadisan gaba ɗaya sun nuna mana cewa ga mace tana sallah gaba ga mace tana kwance gaba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah sai wayancan malamai don haka wasu malamai suka ce don haka wani yana na cewa banda mace mace ba ta kari sallah cikin wannan malamai akwai Aisha radiyallahu anha ita ma tana ganin cewa mace ba ta kari sallah ko ta wuce kun ji raddin da ta yi ta ce bi sama muna bihi alhimar wal kalb tir da abinda kuka hada mu da shi kun ce da mu da jaki da kare dukkanin mu muna kari sallah sai mu ce wannan ba wucewa ne ba tsayawa ne aisha tana kwance ne waje daya kun ga akwai bambanci da wucewa ko ya zo mana hadisi abi zar cewa idan mace ta wuce gaban mai sallah ko saraka sai mu ce wannan hadisin hadisan Aisha za a yi amfani da su wancan hadisin Abi za a yi amfani da shi sai wancan yayi takhsis wannan yayi takhsisin wancan sai mu ce eh mace idan tsaye take ba ta kai sallah baka za a iya sa mace idan tana kwance sai ta yi mutum ya tattara da ita amma ba ta wucewa gaban mai sallah saboda yanzu wajen mace muna da hadisi guda biyu hadisin da ke nuna mana in ta wuce gaban mai sallah sallah ta kai da hadisin da ke nuna mana ana sitira da ita ayi sallah sai haka sai mu ce wannan kabiya ce guda biyu idan tsaye zamni kawai take ko kwanci kawai take ba wucewa take ba za a yi sallah babu matsala ita ma tana kasancewa sitira ce amma idan wucewa ta yi to lalle sallah lalle sallah ta lalace kamar yadda yazo cikin hadisin Abi Dharr wannan shine asahi qaulul ulama wallahu alam sai mu shiga babi na gaba باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال جئت على حمار حاء وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبيد الله بن عبد الله بن قطبة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسلي بالناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتأ ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد قال أبو داود وهذا لفظ القانبي وهو أتب قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا قامت الصلاة mun gama da uh, hujja wanda suka ce mace ba ta karyewa dama Abu da ya musu babi ɗaya bayan ɗaya yanzu za mu shigo babu man kala al la yaqta'u as sala. babin wanda yace jaki ba ya kare sallah ko jaki ya bi gaban mutum shi ma ya kare sallah حدثنا أبو داود إمام أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن أيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جئت على حمار ha wa haddathana al-qanabi ya kuma canza isnadi an malikin an ibn shihab an ubaidillah ibn abdullah ibn utba an ibn masudin qala aqbaltu rakiban ala atan can ya ce himar jaki nan kuma atan jaka mace kenan macen jaki ya na kike an ibn abbasin can an wane Ok, an ibn Abbas radiyallahu anhu can lafazi na farko himar nan lafazi na biyu kuma atan ko yace turaki rakiban ala atanin wa ana yawma idhin kanna hasul ihtilam yace na taho ina haye da jaka mace a wannan yinin ko a wannan lokacin na yi kusa in balaga wata a wannan lokacin bai balaga ba za mu ji a wani lokaci aka yi wannan ai wannan a hajjatul wada amma har wannan lokacin Abdullahi bin Abbas bai balaga ba amma ji ilmin da ya dauko daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna cewa ya kamata a ba yara tarbiyya ta kwarai kuma an ba su tarbiyya ta kwarai za su taso yare na kwarai wanda za su gina al'umma cikin al'umma ka san wanda ilmi ne amfani mutane kamar ilmin Abdullahi bin Abbas da umma ya fahimci fa ana mai sai yaro ya yi mai ya kira shi ya kira manyan Qurayshawa cike ya ce musu idza ja'a nasrullahi wal fatah mi aka nuhi suka ta cewa ai ana nuhin idan nasarar Allah ta zo ka kaga yazo suka yi ta faɗi sai ce abdullahi bin abbas haka ne yace ba haka bane yace ya ne yace idza jaa nasrullahi wal fata idan nasara Allah ta zo da fatahu makka ana faɗa ma annabi ajali ne yayi kusa sai mai yace ni ma ban san wani abu ba ce wanda ka sani ya ibn abbas ko da annabi sallallahu alaihi ya rasu wasu suna shakka cewa ko da ya rasu ma bai balaga ba saboda wannan saura kwana nawa annabi ya rasu aka yi wannan saura yan kwanaki kaɗan annabi ya rasu aka yi wannan saura bitadi saura wata uku annabi ya rasu yace a wannan lokacin na yi kusa balaga kun ga koda ya balaga cikin wata uku ne dai ko wasu kuma suka ce a koda biyar ya su abe balaga ba shi kai shi goma sha hudu amma kuma ya kwashi babban ilmi da ya amfanar da al'umma da shi don haka hariyun bina mu koya ma yaran mu karatu tu suna kanana su san qur'ani su san hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hukunce hukunce kamar yadda tarjumanul qur'an ya kasance ana ce mai tarjumanul qur'an ya san fassarar qur'ani ya san abubuwa ya hadiso muna hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka ne yana yaro karami yace wa ana yau ma'izin qad nahattu ihtilam a lokacin na yi kusa balaga wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi dimina annabi sallallahu yana sallah da mutane amina lokacin aikin hajji famarartu baina yaday ba'd as-saffi sai ni bi gaban sashen sahu fa nazaltu fa arsaltu al-atana tarta bayan na wuce sai ni sauka sai ni saki jaki na ya wuce yana cin yana cin haki ya wuce yana ta ce haƙƙi yana kiyo wa khaltu fi safi ni kuma in shiga sahu falan yunkir zalika ahadun babu ɗaya da ya mai inkari kun ga yace ya biyo da jaki ne biya gaban sahu ya wuce kuma babu wanda ya mai inkari wannan hujja ɗaya daga cikin hujjojin su kenan zamu ji sauran hadisan wa in kana sauran hadisan ne hadisan Abdullahi bin Abdullahi bin Abbas ne amma zamu ji qala Abu Dawud wa hadha lafzul qanabi wa huwa atam Imam Abu Dawud yace lafazin da ya kawo lafazin malami ne na biyu alqanabi ya fi cika wa qala malik imam malik yace wa ana ara zalika wasi'an idza aqamat a as-salah yace ina ganin wannan babu laifi ya tsaye da sallah ko da mutum ya zo ya wuce gaban sahu da wani abu wannan magana imam malik ta zo cikakka a cikin muwaffa imam malik tayyib حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانا عن منصور عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي الصحباء قال تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس رضي الله عنه فقال جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فلما فما باله وجاء جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بال ذلك إمام أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا أبو أوانا عن منصور وهو ابن المؤتمر عن الحكم وهو ابن أتيبة عن يحيى بن الجزار عن أبي الصهباء قال تذكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس أبو الصهباء سنان سهيد تابعين يتشي من تتونا أبو ونكي كاري صلى منا قبل عبد الله بن عباس فقال سي عبد الله بن عباس يتشي جئت وأنا غلام نازو إنا يارو قرمي jitu ana wa gulamun min bani abdul mutallib na zo ni da wani yaro karami cikin bani abdul mutallib ala himarin muna bisa jaki wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli manzo Allah sallallahu alaihi lokacin yana sallah fa nazala wa nazaltu sai yaron na daga cikin bani abdul mutallib ya sauka ni ma ni sauka wa tarakna al himara amama safi sai muka bar jaki gaban sahu yana wucewa sama ah, bala annabi bai damu da shi bai ce don me mun ka bar shi وجاءت جاريتان من بني abdul المطلب sai wasu mata guda biyu wasu ƴan mata ƙanana yara guda biyu suka zo daga ƴan matan bani abdul mutallib fa dakhala ta baina safi suka shiga tsakanin sahu fa ma ba la zalika annabi bai damu da wannan ba zai gama sallah bai ce don me suka zo suka shiga cikin sahu ba ana sallah annabi sallallahu bai ce don me ne aje jaki na ba ana sallah tayyib حدثنا عثمان بن أبي شيبة وداود بن محراق الفريابي قال حدثنا جرير عن منصور بهذا الحديث بإسناده قال فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما قال عثمان ففرع بينهما وقال داود فنزع إحداهما من الأخرى فما بال ذلك إمام أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة وداود بن مخراق الفريابي قال حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد الضبي an mansur bi hadal hadisi bi hadal isnadihi da wancan hadisin da ya wuce ah, me yake cewa ah, qala faja'at jariyatan min bani abdul muttalib sai wasu yara mata biyu suka zo daga bani abdul muttalib ta suna ta kokuwa fa akhadahuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike su qala usman fa fazi'a bainahuma usman ga riwaya ce usman bin abi shayba sai annabi ya raba tsakanin su ya raba su fada ya jaye su qala dawud fa fazi'a fa naza ihdahuma min al-ukhra sai annabi ya rada ɗayan su daga ɗayan fama ba la zalika bai damu da wannan ba yace sai mu maimaita sallah tun daga wasu sun taho kun ga wannan sune hujjojin wanda suka ce jaki baya kare baya kare sallah in ya wuce suka ce ga Abdullahi bin bin Abbas ya wuce da jaki ne gaban sahu kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ma ba la zalika bai damu da wannan ba wai suka ce sallah tana karyewa suka ce wannan bai wuce gaban liman bane ya wuce gaban mamu mamu kuma sutura liman ita ce tira gare su sadaka babu laifi don shi imam ya ce bai damu ba idan an ka da sallah ka biyo da jakin ka wuce da shi gaban gaban jama'a ka yanzu wannan hujjar bata shiga ba da yawa ko ta abin nake son ku gane duk da haka nan shine waccan hujjar mun ji wanda ya tafi akan ta shine Aisha ummul mu'minina wannan hujjar mun ji wanda ya tafi da ita cikin sahabbai ita shine wa Abdullah ibn Abbas sai haka haka matsalolin fiqh suke sabani yake ta yi Abdullahi bin Abbas shi san bai da wa'annan abubuwan na kare sallah ba haka Aisha radiyallahu anha san bata da wa'annan abubuwan na kare sallah ba kuma wannan bai taba sa daraja Abdullahi bin Abbas ta rage ba ko daraja Aisha ummul mu'minin ta rage ba da su da wa'anda aka yi da su zamu ji wa'annan ra'ayin mai da suka ja Abu Dawud da shi kanshi da ya kawo hadisin yanzu zamu iya cewa duk wa'annan ba su ji hadisin daga manzo Allah mu ba su uzuri ba mu ba su uzuri amma Abu Dawud da shi kanshi da yake ya ya ya ya hada hadisan ya kawo wannan ya kawo wannan zamu je da irin wannan hujja shi ma sai da ta girgiza shi zamu je hadisai na gaba ɗaya. babu man qala la usala salata shay babu man qala al-kalbu la yaqtu babu man qala al-kalbu la yaqtu salah حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بال ذلك yanzu mun karanta wanda suka ce wanda suka ce a mace ba ta kare sallah mun ji dalilan su kuma mun ji irin mai suwar da wayancan malamai sun kai musu mun karanta na biyu shine wanda suka ce jaki ba ya kare sallah mun ji dalilan su kuma mun ji mai suwar da wayancan malaman su kai musu yanzu sai na uku babu man qala al kalbu la yaqta'u sala babin malaman da suka tafi akan cewa kare shi ma ba ya kare sallah imam abu daud ya ce haddathana abdul malik bin shu'aib بن الليث بن الليث قال حدثني أبي شعيب بن الليث عن جدي ليث بن سعد المصري عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ابن عباس يتشي النبي صلى الله عليه وسلم يازومنا ونحن في بادية لنا muna cikin dajinmu inda muke kiyo wa ma'ahul Abbas tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kawun shi Abbas wanda yake babanmu ne baban Fadl ne fasalla fi sahara laisa baina yadayhi sutura sai mun san sai sallah a cikin daji babu sutura gabanai wa himaratun lana wa kalbatun ta'basani baina yadayhi da kuma jakan mu daya da kuma karyen mu daya wanda ne yake take ta kiyo ce sun kai ta wasa gaban shi ta abbasani bai ne dai suna wasa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fama ba la zalika annabi sallallahu alaihi wasallam bai damu da wannan ba kun ji dalilin wanda suka ce kare ba ya kare sallah domin ga kariya ta bi gaba annabi sallallahu alaihi wasallam babu sitira kuma sallah bata kare ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai damu da hakan ba tayib yanzu a cikin mutanen hadisin kun ji dalilin wa'ida ke cewa kare baya kare sallah a matanin hadisi yanzu ku samu muna inda za mu iya yi musu mai suwa kamar da aka mai suwa a wancan guda biyu a cikin matanin hadisin wanda ya sani ya daga hannu a cikin matanin hadisin yanzu ina bismillah na'am a cikin kafin ci tambaye a cikin matane mun ji a babi na farko wanda suka ce mace ba ta kai sallah mun ji yadda mallamai suka mai san musu mun ji a babi na biyu wanda wasu mallamai suka mai san musu mun ji a babi na biyu wanda suka ce jaki baya kai sallah mun ji abinda suka mai san musu yanzu cikin wannan a dauko muna babi ne yayi akan karya kare baya kai sallah a dauko muna istinbadi mumtaz wannan shine in hadisi ya inganta karya ina ka ce bakaci a kaga cikin hadisin wani in kai aka ce baki qala rasul ma balul aswadi min al abyad min al ahmar qala al aswadu shaytan saboda haka cikin kare ba kowane ki kare sallah ba don haka wannan hadisin sai malamai suka ce inda ya inganta da sai a ce ai wannan kare babu inda aka faɗi baka ce kuma kare baka kawai ki kare sallah amma wannan hadisin bai inganta ba cikin isnadi ne akwai akwai matsaloli sannan kuma matanin ma yana da tashi tashi na kara na farko cikin isnadi ne akwai yahya ibn ayub wanda yake Ah, yana kuskure da yawa a riwaya hadisi sannan Abbas bin Ubaidullah bin Abbas bai ji daga Fadl bin Abbas ba wanda ya rawaito gare shi haka akwai inqita'i don haka isnadin yana da illa guda biyu don haka isnadin matanin isnadin bai inganta ba sannan a isnadin hadisin bai inganta ba sannan a matanin ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah babu sutura wannan ma ya mafi yawan hadisan da aka gaya mana cewa idan a daji yake sai ya sa anaza ya yi sutura da ita ko ya sa harba ya sutura da ita waɗannan duk sun wuce mu ko kuma ya aza abin hawa ne ya yi sutura zuwa gare ta Sau da aka sai mu ce wancan hadisin da yana na har yanzu hukam cewa wancan abubuwan guda uku dukkanin suna kare sallah domin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna kare sallah waɗannan duk ita da duk hadisan da aka kawo ko dai ya kasance ba su inganta ba imma sahihun gaira sahih wa imma sahihun gaira sahih ko su kasance ba su inganta ba ko su kasance sun yi magana a wurin amma kuma ba magana abinda ake magana suka yi ba sai magana mace ta gitta gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai magana ta wuce ba tana kwance annabi sallallahu alaihi wasallam haka jaki ya wuce gaban sahu ba gaban aliman eh, ya wuce ba haka karya kuma wannan hadisin bai inganta ba don haka dukkanin haka hadisan ko da ya inganta kuma ba ya nuna bakin kare kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya muna sai sai mu ce wancan hadisi yana nan yana muhkam ana amfani da shi ta idan waɗancan abubuwan suka bi tsakanin mutum da sitira ko kuma wanda bai da sitira idan suka bi gare shi sun bata mishi sun bata mishi sallah tsaye باب من قال لا يقطع الصلاة شيء حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الواق عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وضرعوا ما استطعتم فإنما هو شيطان imam أبو ya باب babu man kala يقطع الصلاة شيء باب babu wanda كل ما بكري ma bai kai sallah abuwa mun ce ga wayanda suna da hujja akan jaki bai karyewa ko muna da hujja akan wanda suka ce mace ba ta karyewa muna da hujja akan wanda suka ce a kare bai karyewa to akwai wanda suka tabbata komi ma bai karyewa ko dubu wadancan uku sun ka wuce tare ba su karyewa ɗaya yace kala muhammad bin ala قال امام ابو داود حدثنا محمد بن العلاء ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه سماك بن اسامه عن مجالد عن ابي الوداك عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaqta'u salata shay'un babu abin da ke kare sallah fadra'u masallatum ku yi kokarin hana wucewa gaban ku gogure da kuka kuka samu dama fa innahu shaytanun hakika shi mai wucewa gaban mutum ana sallah shaytan ne na ku yi kokarin hana shi saboda haka suka ce wannan hadisi yana nuna la tsaku salata shay satin da ya wuce wani ya zo turo irin wannan tambayar ko ce mai wannan satin zamu cimma babi cikin Abu Dawuda wanda yake cewa la tsaku salata shay amma wannan hadisin da'ifi ne cikin isnadi ne akwai Abil Wabbak Jubair ibn Nauf wanda yake da'ifi ne shine illa wannan isnadin saboda haka isnadin hadisin da'ifi ne sannan akwai Mujalid shi ma yana yawan wahami saboda haka babban illa ta da shine ah, Abil Waddak saboda haka hadisin bai inganta ba saraka ana na akan cewa yanci abubuwan kenan suna suna kai sallah idan suka shiga gaban mai sallah tsakanin shi da sutura حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد قال حدثنا أبو الوداك قال مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات فلما انصرف قال إن الصلاة لا يقطعها شيء ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان قال أبو داود إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه رضي الله عنهم من بعده إمام أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد قال حدثنا أبو الوداع قال مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هو يصلي yace wani saurayi ya wuce gaban Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri yana sallah fadafa'ahu sai Abu Sa'id al ya ture shi ya hana shi wucewa thumma ada fadafa'ahu sannan ya sake wutuwa ya wuce ya ture shi talata marat suka yi haka har uku man sarrafa qala lokacin da Abu Sa'id al-Khudri ya gama sallah sai ya ce inna salata la yaqta'uha shay'un sallah babu abin da ke kare ta Ya ce eh, walakin qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idra'u mattabatum ku yi kokarin hana wanda ya zo wucewa gaban ku gogure da kuka samu dama fa innahu shaytanun hakika shi wanda yace zai wuce shaytan ne saboda haka ah, wannan hadisin kamar cikin wancan hadisin ne amma cikin sanadi ne akwai wanda a cikin har yanzu ko su ne rijal wancan isnad su ne wannan da haka shi ma wannan da'ifi ne qala abu daud abu daud yace idza tanaza al khabarani رسول الله sallallahu alaihi wa sallam idan إذن ah, hadisai biyu suka ci karo da juna daga manzo Allah sallallahu alaihi sallam nuzira ila ma amila bihi ashabuhu min ba'dih sallallahu alaihi wasallam za a jiba misa ban manzo Allah suka yi aiki da shi bayan wucewa ta sai a yi aiki da shi ka shi Abu Dawud ya gamsu da magana Aisha da magana Abdullah bin Abbas cewa su ne sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga sun ce baya karewa kuma ga hadisan suka yi amfani da su don haka shi ya karkata zuwa ga masu cewa babu abin da ke kare sallah saboda haka shi bakin tashi fahimta kenan rahimahullahu kuma yayi kokari ya tattara wannan hadisan duka amma dai wasu daga cikin malamai har suna ganin wancan na karyewa kuma shi ne hadisi yake zahiri mun ji yadda malaman suka ansa wa'annan hadisan da wa'annan mutane suka kawo don haka insha Allah kauli wanda fi karfi shine wa'annan abubuwa ne suka wuce gaban mai sallah dukkanin su suna kare sallah wallahu alam تفريع أبواب استفتاح الصلاة باب رفع باب رفع اليدين في الصلاة حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع وقال سفيان مرة وإذا رفع رأسه وأكثر ما كان يقول وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين بين السجدتين abwabu tafwi'il istiftahi salah babu buka wanda za su yi mana magana game da yadda ake bude sallah yanzu an gama da sutura an zo magana bude sallah yace babu raf'il yadaini fi salah babu mai magana cewa ana daga hannu kuma ina ake daga hannu a cikin sallah يتي حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يهادي منكبيه Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu yace naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya bude sallah rafa yadayhi zai daga hannuwa ne hatta yuhadi mankibaihi har ya daidai ya daidaita su da kafadun shi fa idza arada an yarka lokacin da kuma ya so ya ruku'i yana haka wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu min ar-ruku haka nan ya dago kai ne daga ruku yana haka yana daga hannaye ne kenan wa qala sufyan maratan sufyan bin uyayna dake cikin riwayat wata ran sai yace wa idza rafa'a ra'sahu wata ran cewa in annabi ya dauku kai ne amma wa aksara ma kana ya kulu mafi yawa abinda aka rawaito sufyan yana cewa shi ma wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu min ar ruku annabi ya daga hannuwan ne bayan ya dauka ko daga ruku'i ya tsayu wala yarfa'u ubaina sajdataini Abdullah ibn Abbas yace baya dagawa Abdullah ibn Umar yace baya dagawa tsakanin sujuda guda biyu to haka yanzu mun samu waje nawa da yace ana dagawa na farko wajen kabbata sallah ko na biyu wajen me ruku'i na uku wajen kowa daga daga ruku'i kuma ya kore wani waje yace annabi bai dagawa nan wani waje ne tsakanin sujuda eh, bai mu ji hadisi na gaba حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الصلاة رفع يديه حتى تكون حظو منكبيه ثم كبر وهما كذلك فيركع ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكون حظو منكبيه ثم قال سمع الله لمن حمده ولا يرفع يديه في السجود ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل قبل الركوع حتى تنقضي صلاته إمام أبو داود حدثنا محمد بن المصفى الحمشي قال حدثنا بقية هو ابن الوليد قال حدثنا الزبيدي هو محمد بن الوليد عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza qama ila salati yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi zuwa sallah idza qama ila salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi sai annabi ya daga hannuwa ne har sai sun kai daura da kafadun shi thumma kabbara sannan sai ya kabbara dace kabbara ta farko kenan wa huma kadhalika hannayen suna nan yake kabbara fayarka'u thumma sai a kama ila salati rafa yadayhi hatta kuna hazo manki baihi dai ta zuwa sallah zai daga hannuwan shi sun kai daura da kafaɗun shi sun makabbara sannan ya kabbara wa huma kadhalika suna suna haka nan ya kabbara hannayen suna haka nan fayarka'u kuma ya koma in zai ruku ya koma yin haka thumma idza arada an yarfa sulbahu ma hatta takuna hazo manki baihi sannan idan ya tsokako da ya tsokako bai dai daga ruku'i ya koma daga sai sun kai daidai kafaɗu sun maƙala sami Allahu liman hamidahu sannan ya ce sami Allahu liman hamidahu wannan ke nuna cewa an yanzu ɗauka kowa ne kenan ko kamar yace idza arada an yarfa asulbahu idan so ya ɗauka ko kuma ya faɗi cewa sai ya ɗaga hannuwa ne suna ta sannan ya ce sami Allahu ya ce sami Allahu liman hamidahu wala yarfa'u yadayhi fi sujud amma annabi bai ɗaga hannuwa ne idan zai na sujuda ko ya ɗauko daga sujuda wa yarfa'uhu ma fi kulli takbiratin yukabbiruha qabla ruku amma annabi na daga hannuwa ne a kowace kabbara da yake yi kafin ya ruku'i hatta tanqadi salatuhu har ya gama sallah tai wata har ya gama sallah duk lokacin zai kabbara zai kabbara zai zai ruku'i har ya gama sallah haka yake yi wannan matsala matsala ce mai girma Imam Bukhari kan shi ya rubuta littafi akan ta juz'u raf'ul yadaini juz'i mai magana akan ɗaukaka hannu kamar za mu ji insha Allah zai muku bayani game da abin da ya idan mun gama babin حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جهدا جهادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي فحدثني وائل بن ألقمة عن أبي عن أبي وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه قال ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه قال فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى حتى فرغ من من صلاته على محمد قال محمد فذكرت فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من تركه قال أبو داود روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة لم يذكر الرفع لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود إمام أبو داود حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جهادة قال حدثنا عبد الجبار حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر دان وائل بن حجرني قال كنت غلاما لا أكل صلاة أبي na kasance yaro karami ban fahimta yadda babana ka sallah ina sallah amma ban ganewa lokacin da ina karami yake sallah ban ganewa baban shi yara suka finya yi wayo faqala فحدثني وائل ابن القمة عن abi وائل ابن حجر wannan akwai inkilabi cikin sunan cikin isnadin abin da yake fahaddathani alqama ibn wa'il sai ce fahaddathani wa'il ibn alqama kun fahimta mi sunan mai wannan maganar abdul jabbar bin wa'il shine dan dan wa'il ibn hujur yana dan uwa da ake ma alqama alqama ibn wa'il da aka cikin sinadin sai sai an ka ce wa'il ibn alqama an ka mai da sunan baba shi a sunan da to amma mun san baban za mu ji gaba baban sunan shi wa'il ibn hujur don haka dole sunan dan kenan alqama ibn wa'il tayyib قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم sai shi alqama yace ah, alqama yake cewa babana wa'il bin hujur yace nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fakana idza kabbara rafa'a yadayhi annabi ya kasance idan yayi kabbara sai ya daga hannayen shi qala thumma hafa sannan sai ya sa su a karkashin zane ne ya ci gaba da sallah in ya kabbarta sai ya meshe su karkashin zane dama zane mun ce ya iltihab ko mun karanta da annabi sallallahu alaihi yana sallah da zane ko na mayafi sai ya fa gehen dama aka fada hagu ko gehen hagu kuma aka fada dama ɗaya sai annabi sallallahu alaihi ya maida hannuwa na cikin zane shi malahu biya mini yaminihi sannan ya rike na hagu da hannun dama ya aza hannun dama bisa ga na hagu a cikin sallah wa ya daihi fi bihi ya sanya tufafi ne can cikin hannaye ne can cikin tufafi ne ala fa idza rada anyar ka'a lokacin da annabi san alaihi wasallam ya so ya ruku'i akhraja yadayhi farafa'ahuma sai fidda su da can cikin zane sai ya daga su ya kabarta. ya wata kabbara zuwa ruku'i kenan fa idza arada an yarfa ra'sahu min ruku'i idan ya so ya daga hannaye ne daga ruku'i rafa yadayhi sai ma sai ya daga hannaye ne thumma sajada wa wada'a wajhahu bayna kaffaihi sannan yayi sujuda sai ya sa fuska tai tsakanin tafi ne guda biyu kenan mutum ya sujuda zai tsanya tafi ne na dama tafi ne na hagu sai ya sanya kai ne tsakanin su wa idza rafa ra'sahu min sujudi aidan rafa yadayhi idan ya dauko kai ne daga sujuda sai ya koma yin haka ya koma daga hannuwa ne tsakanin sujuda sai inda Abdullah bin Umar ya koyi ce ba ya yi ko Wa'il bin Hujran ya tabbatar da yana yi hatta fariga min salati har ya kare sallah sai qala Muhammad fa zakartu zalika lil Hasan wane ne Muhammad na'am ku ba isnadi wane ne Muhammad bini ahsant yace fa zakatu zalika lil hasan ibn abil hasan sai ne ambaci wannan ni gaya ma hasan bin abil hasan al basri wanda ake san da hasan al basri fa qala sai yace hiya salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan yace salla annabi sallallahu alaihi wasallam alahu man alahu wa tarakahu man tarakahu wanda yayi shi yayi shi wanda bai yi shi ba ya bari me yake nufi da haka nan daga hannaye saboda akwai kamar da ga muku akwai matsala sosai game da matsalar daga hannu a cikin sallah ah, duk malamai sun tafi ana yi na farko farko takabiratu tahrim dukkanin malamai sun tafi akan cewa ana yin takabiratu tahrim ana dagawa wajen farko gaba daya wannan babu iskali an zo sallah za a daga amma bancin nan sai aka samu sabani jamhurul ulama suka tafi cewa ana dagawa wa'annan wajajen guda uku akwai waje waje na hudu zai zo muna amma Abu Hanifa ya tafi cewa ba a dagawa sam ba a dagawa bancin kabbara ba a koma dagawa daga in za ana ruku'i ba a dagawa in za a daukowa daga suja ba a dagawa sai kasance mutanen kufa haka suka gaba ɗaya ba a dagawa imam al-bukhari da ya rubuta juz'ul qira'a juz ba juz'ul qira'a khalf al imam ba juz'ul rafal yadaini shi ma ya mai juz'i wannan na daga hannu sai ce duk sahabin da yake annabi baya daga wajen rukui da daukowa daga rukui dukkanin su sun dawo sun ce annabi yana dagawa duk sahabin da aka rawaito cewa ya ce annabi baya dagawa ya rawaito cewa annabi yana dagawa sai sahabi ɗaya shine Abdullah bin Mas'ud shi kada aka samu kauli ɗaya gare shi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin kabbar harama da yake dagawa to in ka in ka fahimta sai ka fahimta cewa mutanen kufa suna da uzuri wa babban malamin su Abdullah bin Mas'ud shi ne cikin sabbai shi ya tafi kufa ya zauna shi kuma ya ce musu annabi dagawa kawai yake wajen wajen kabbara ta farko yake dagawa haka suna da uzuri ta haka malamai suka ta samun sabani cewa sabbai wasu sun tafi wannan gari wasu sun tafi wannan gari bayan rasu annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sun tafi da wannan sunnan wannan gari wani sun tafi da wannan sunnan wannan gari sai waɗanda wata sunna ba ta kai musu ba sai su tsaya game da abin da ya kai musu cewa baki ilmin su shine abin da ya kai musu saboda sai mutanen kufa suka tsayin su cewa lalle lalle ba a daga hannu ko ina sai ka bara harama to amma dazu na gaya muku zan gaya muku abinda da Imam Bukhari yace shine duk sabin da ya rawaito cewa Annabi bai daga ba a waɗannan wajajen ya rawaito cewa Annabi ya daga yanzu sauran matsala ɗaya da ake magana akan ta shine dagawa tsakanin sujuda Annabi na daga ko bai daga Abdullahi bin Umar dan Madina ya tabbatar da Annabi bai dagawa Musa muwail bin Hujr ya tabbatar da Annabi na dagawa wannan sai ya nuna malamai suka cewa yana daga amma ba kullun yake dagawa ba suraka dagawa tsakanin sujuda da sauran inda yake kabbara duk cikin sallah annabi yakan daga hannu sujuda dokuwa da sujuda amma ba kullun yake yi ba don haka ita shi kuma dagawa na na ruku'i da sujuda shi kullun yake yi don shi duk sahabbai suka ruwaito cikin su akwai Abdullahi bin cikin su akwai Abdullahi bin Umar cikin su akwai Wa'il bin Hujr cikin su akwai sahabbai guda 50 da Imam Bukhari ya faɗi a cikin Juz'u Raful Yadaini dukkanin sun wuce daga sun wuce bai daga sai na cewa ko ita ba mulazama ta yake yi ba saboda ka abdullahi bin Mas'ud shi gaba ɗaya ruwaita cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ruwaita cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dagawa ba saka inda yake lazim inda yake dole shine wajen dagawa na farko kusan dole ne domin Annabi ya yi muwazaba gare shi kuma dukkanin malamai sun tafi ana yi sannan babu malami ɗaya da ya tafi cewa ba a yi amma bancin shi wayancan wajajen guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yawaita yi don shi sahabbai guda hamsin suka rawaito cewa yana yi wasu su kuma suka rawaito cewa bai yi cikin su akwai Abdullahi bin Umar suka kuma rawaito cewa wata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakan amma tsakanin Juda ya kasance hadisin wa'il bin hujr an ka samu ya ce yana yi zaka sai mu ce abubuwan da wa'il bin hujr ya rawaito ga annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yake yansu wata ran baya yansu don shi aka samu su a hadisin shi ba samu a hadisin sabon da suka yi mulazama annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar wannan kamar da susul istiraha dukkanin suna cikin hadisan wa'il bin hujr domin wa'il bin hujr ya tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam dan lokaci dan kadan tun da ya ga annabi yayi wa'annan abubuwan lalle lalle ana yansu cikin sallah amma tun da wasu habbai da suka fishi mulazama sun wato sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ba su faɗi wannan ba ko kuma sun yi inkarin wannan wannan nan na cewa ba kullun yake yi ba kenan in mun yi haka sai kasance mun yi jam'i tsakanin aqwal din malamai duka tayyib قال أبو داود وروى هذا الحديث همام ابن ابن جهادة ولم يذكر رفع مع مع من السجود hammam ibn jihada da ya rawaito hadisin shi bai faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana daga yana yin kabbara ba idan ya ɗaukako daga idan ya daga sujuda amma ya inganta cewa yana yi don haka yana yi ya inganta cikin hadisin wa'il bin hujjar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka sai حدثنا عثمان بن أبي شيبة شيني حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وهذا بإبهاميه أذنيه ثم كبر إمام أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه وائل ابن هجر رضي الله عنه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة cewa wa'il ibn hujr radiyallahu anhu ya ga annabi sallallahu lokacin da ya tashi sallah rafa yadayhi hatta kana ta bi iyali mankibaihi ya daga hannu sai da suka kai daura da kafaɗun shi wa hadha bi ibhamaihi udnaihi yayi babban farce ne kuma yayi daidai daura da kunne ne sun makabbara sana annabi sallallahu ya kabbata sallah wannan sanadin ifi ne me illa kai na ga muku dazu na muku ishara da abin da a illa kai dazu a hadisi da ya wuce mu wannan hadisin na gama magana wannan hadisin ne gan magana na yi magana abin da ke nuna cewa wannan isnadin ifi ne an abdul jabbar bin wa'il abdul jabbar shine yace walam kuntu sagira lama aqil salata abi ko na kasance ina karami ban sanya da babana ka sallah ba yanzu ga riwaya ce daga wa'il bin hujjar doka riwaya ce daga babane ya ce riwaya ce daga babane abdul jabbar bin wa'il bin hujjar riwaya ce daga mahaifin shi ya ce malamai ma sun yi sabadi akan shi wasu sun ce an haifai bayan kamar ibnu asakir cikin tarihi cewa an haifai ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya bayan bayan bayan shi baban Shu'aib bin hujjo ya rasu da wata shida aka haife shi amma wannan hadisin da ke gaban mu wanda yake cewa lam a kai salata abdi ban fahimce da babana ka sallah ba yau na muna kwata kwata kenan yana da rai aka sallar sai dai bai yi wayon fahimta bane ka an haife lokacin mahaifi ne amma amma bai bai iya riwaya daga mahaifi ne ba ka riwaya da zai daga mahaifi ne riwaya ce mun kafiya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah shafe cikin littafin mai shafe cikin zukatan mu bai mu ji tambayoyin ah, mai tambaya na farko na magana akan na ce assalamu alaikum malam shi idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai kabbara harama yana faɗin lafazin ne sannan ya daga hannayensa ko hannuwansa ko koyaya ya zo cikin sahih muslim cewa annabi sallallahu alaihi ya kasance yakan yi kabbara idan zai daga hannayen shi yakan yi kabbara wataran kafin kafin ya daga hannu wataran kuma bayan ya daga hannu sannan kuma ya zo a hadisai cikin su da ke tare da mu cewa yakan yi tare da dare da kabbara saboda haka sai aka samu halaye guda uku na farko kafin kabbara yana iya kabbar yana iya yi kafin kabbara ya ce Allahu akbar an wato haka a cikin sahih muslim yakan ce Allahu akbar yakan kabbarta ya daga hannayen sannan ya ce Allahu akbar sannan kuma yana yi tare yana yi baya sai dai ibn hajar ya ce babu bai san cikin malamai wanda ya yi amfani da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke daga kan ya kabbarta ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana fara dagawa sai azan nan sai ce Allahu Akbar ya ce lalle an wuce cikin sai Muslim amma bai san ɗaya daga cikin malamai da ya tafi cewa yana halatta ayi haka ba wallahu ta'ala alam assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina son don Allah a faɗakar da mutane dangane da yin rubutu a cikin littafi a lokacin da suka ji wata kalma domin na ji malamai na faɗa akan haka suka ce ka nemi littafi a ko takarda kada ka ɓata a littafi gaskiya ban san wannan ba ni abin da sani ana rubuta a cikin littafi <laughs> kun ga littafi yana da ko tun saboda shi ne karatu har ne kare har abin nan ya fita ni lokaci wannan na ce assalamu alaikum malam ko da yake tambaya ta bata shafi karatunmu ba don Allah malam menene hukuncin wanda ka tura mutane kaɗe-kaɗe da wake-wake kamar dan downloaded masu downloading ga abin nan Allah tabaraka ta'ala yana cewa wata awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan cewa ku ne ga abubuwa na kwarai abubuwa na albirri wa taqwa kada ku ne ga abubuwa na sabon Allah da wuce iyaka babu shakka wanda ya tura wani waka cikin handset yayi ne ga abubuwan sabon Allah saboda haka duk lokacin da aka ji waka shi ma yana nashi kamishu zaka ba kuɗi da ya samu ba zaka wannan abu mugun abu ne wanda ya kamata a nisanta a hatta da sa rington wanda yake waka ne shi wanda yake kidi ne ko waka ne malamai sun yi magana tuntuni sun ce wannan bai halatta ba bale suna kafa hujja da hadisin da inganta na san ya hana sai da kayan kidi haka in ka sa hansa din ka sa mata kidi ta ma da kai ya za haramun domin ta koma kayan kidi ka sai ta kasa kasa mata kidi saboda wannan bai kamata ba ya kamata mu ji tsoron Allah mu bari zai halatta ka sa qur'ani zai halatta ka sa karatu zai halatta ka sa abubuwa akwai wani kitsa da nibja ga wani hansan nan malam daurawa ko yayi wani yayi wata muhadara a Kano ba dadewa ba game da amfanin hansar sunanta kawai hansar da amfanin hansar ya kan ya ce sai suka fidda abubuwa guda 40 wanda yake hansar yake yi na kwarai da wanda ba da kwarai ba sadaka yana da kyau a ji wannan a ji wannan yana da fa'ida cikin abin da ya faɗi cikin kasa yana saurare ya ce wani mutum ya zo an zo jana'iza yana da hansar gaba yana da hansar cikin aljihu ne an zo jana'iza shine dan uwan mamaci dama dan uwan mamaci su ake sa su doki su doki gawa su sa cikin kabari yana cikin kabari ya dauko gawa an ka bugo mai waya kiɗin ɗan waka Hausa ne ciki mala ce har cikin kabari sai an bi da kiɗi da waka kaga wannan ya kasance yi muni ko da bai niyya ba amma ba da niyya yayi kiɗi cikin kabari amma da niyya yayi kiɗi yake babu shakka zai samu zunubi sadaka wa'annan abubuwan ya kamata mu kiyaye su kai kasance kayan kiɗi suna cikin gidan mu wayan annabi sallallahu ya hana iktina ya hana mallaka kayan kiɗi in hasad din kai kasance ko da yaushe kiɗi kake sa cikin ta haramun ce mallaka hasad din domin ta koma kayan kiɗi wannan shi a fatawar da malamai suka yi tun na san shi wannan fatawar tun kusan tun hasad bai kawo Najeriya ba sai wannan fatawar tun bai kawo Najeriya ba babu glo fiƙihu ma gaba ɗaya sai ta fara tawa kafin sauran su biyu suka yi fatawa cewa lalle lalle don lokacin su ta isa musu suka ce duk wanda ke sa kiɗi ba ma lokacin ba wayar mai tana mai ɗauka kiɗi ba wanda ke sa rington mai kiɗi a cikin waya tai to mallaka waya gare shi zan haramun in ya kasance an bugo mai rington ɗin shi kiɗi ne domin mai domin kayan kiɗi ne annabi sassan ya haranta mallakar su saboda ya kamata mu kula kan mu ɗauki wayannan abubuwa kanana ya kasance suna tabata muna lada suna rushe muna ayyukan ibadar da muke Allah ya sa mu gane abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure da muka yi Allah ya shafe cikin littafin mu shafe cikin zukatan mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wajibi ba dole bane wallahu a'lam wanda yake cewa ina hukuncin wanda sallah wanda ya sallah wajen masallaci wai saboda cikin masallaci akwai zafi idan zafin ya kai cewa bai iya bayyana su bai iya bayyana samu kumanina to babu laifi ya koma waje yayi na ji an tambaye malam Jafar ina hukuncin masallacin da akwai zafi sai su fita gaba ɗaya su yi sallah malam Jafar ce yana halatta ya kasance gaba ɗaya masallacin akwai zafi babu wuta babu kaya su bin masallacin sai su je waje su yi shimfiɗa su yi sallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik